subscribe and sign up. da subscribe sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar daura. Da sunan Allah mai mai jin kai. Littafin kurkuku zango na biyu wato middle step kashi na talatin da biyu. Kasa-kasa take ambaton sunan shi. Yaya na raba raina? Shiru duk da shirin bai amsa mata ba. Hufina still shiru da alama bai ji sautin muryarta ba tunani ta so mai ko menene yake kallo a cikin wayarsa wanda ya silar ɗauke hankalin shi ras ta ji gabanta ya faɗi sakamakon amsar da zuciyarta ta bada na cewa watakil hoton girlfriend ɗinsa yake kallo cikin sanda take yin tafiya cikin ɗakin nashi duk don ta gano abin da yake kallo daga ɓangaren daga bangaren hannun dama na gadansa ta zagaya tana yi masa dogon wuya kamshin turarenta ne ya tona mata asiri limshe idanuwansa yayi yana tunanin a ina aka samu turare mai daɗin shaka a ɗakinsa ɗagowar da zai yi ke da wuya idanuwan shi ya sauka kan zinatu da ke leƙen wayarsa da sauri ya danna power button hasken phone ɗin ya ɗauki screen ɗin ya yi duhu dukar da kanta kasa ta yi yanayin fuskar ta ya canza yaya shirin ɗina ka wani lafiya I'm sorry je ban dawo mun gaisa ba a hankali ya miƙe zagayo ta inda take a tsaye dab da ita ya tsaya yana ƙare mata kallo bai sanya aka yi tsinci kansa da kallon wankan Pakistan ɗin da ta ɗauka a jikinta ba ta yi bala'in yi masa kyau yarinyar kamar fure haka take ɗaukar ido tabbas idan ya ci gaba da kallonta zai shagala ne a cikin zuciyarta a cikin zuciyarsa ya ambaci a'udhu billahi minash sharrin na rajim a fili kuma ya ce zinatu kada ki damu ba komai ai na yi miki uzuri ke ce kika takura kanki muryarta da shagwaba ta ce mumine ta ce in zo mu ci abinci a tare tun jiya da na bar ɗakin ka ban ci komai ba ya rasa gane wani irin yanayi yake ji a tare da shi tana yin magana blue eyes ɗinta na jujjuyawa yatsun hannunta sai kirma suke yi saboda nashin nutsuwarta rashin nutsuwarta abu mafi jan hankali a jikinta kirjinta kamar za su tsone ma mutum ido ki jira ni a waje abin da ya furta mata kenan yaya shirin ba abinci za mu ci a tare ba eh amma ba a cikin ɗaki na ba kin san babu kyau mace da namiji su keɓe a ɗaki ko Daga masa kai ta yi alamar eh bari na ɗauko mana kayan abincin sai mu koma dining room tunda abin da ya faru jiya ne ya sa shi yin saurin cewa no ni zan ɗauka amsa masa ta yi da to ya zagaya oda site ya ɗauko tire ɗin da kayan abincin da hannu biyu ya rukosa yana gaba tana bayansa a haka suka karasa cikin haɗaɗɗen ɗakin cin abincin gidan dining table har kala uku kowanne a kewaye da kujeru a saman tebul ya ɗaura musu tare ɗin suka zauna suna fuskantar juna hankalinsa ba ƙaramin kwanciya yayi ba a inda suke masu aiki na iya hangen su daga main palo sai faman sakar masa murmushi take yi yayi shirin za mu rinka fita yawo a tare ko kaga kullum ina gida dadi baya bari na zuwa yawo tunda na kammala secondary school kullum ina gida ta karasa maganar tare da kai hannu ta ɗauki service spoon ta buɗe wama fried rice ta zuba musu a plate biyu ta sanya musu spoon a ciki suna ce suna yin fira ga lemunsu mai sanyi a glass kada ki damu mun yi magana da ki ya ce yana son ina taimaka miki da wasu abubuwa washe baki ta yi yayi shirin za mu fara fita shan ice cream da zuwa sinima An shopping ko daga mata gira yayi alamar A. Eh, cizon pink lips dinta ta yi yayi shirin amma ka taɓa yin soyayya kiris ya rage ya shaƙi saboda surutun zinatu girgiza mata kai yayi ban taɓa ba kefa maza da yawa suna haukan sona ni kuma na fi son auren miskilin namiji mai ilimin addini da na zamani kuma yana amfani da su sannan mai koyi da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ta fara lissafa kalar namijin da take so, Dr. Shiram ya dakata da cin abincinsa. Ya nutsi yana kallon pink lips ɗinta. Ta ki tsayar da idanunta wuri ɗaya, sai faman kakkafe su take ta yi kamar baby. Yaya Shiram? Kaifa, wata kalar mata kake son aure? Bai san sa'ad da ya furta ra'ayin mu ɗaya ba. Zira masa ido ta yi. What? Girgiza mishi kai ta yi. Amma yaya Shiram idan ra'ayin mu iri ɗaya, kenan baka son mace mai surutu mara nutsuwa mai rawar kai haka murmushi ya sakar mata har dimpul ɗinsa suka loba ni dai na ce ra'ayin mu ɗaya ya sake nanata mata maganarsa murmushin gefen fuska ta sakar masa in dai da gaske ra'ayin mu ɗaya da kai to ni ina son namiji mai surutu mara nutsuwa mai rawar kai kaga kenan kai ma kana son mace irin haka dariya ce ta kubce masa har ya shake da abinci da sauri ta mika masa lemu ya karba, yana kurɓa gwanin ban sha'awa haka suka ci gaba da cin abinci tana jin shi da surutu Allah sarki wannan kenan a can koɗe ɓangaren daular Obi Estate a ɗakin hajjati kunce suke a saman gadon sun manne wa juna babu sutura a jikinsu zufa duk ta wanke jikinsu tamkar esin ɗakin ba ta aiki tsawon awanni da suka gama sharholiyarsu bacci ne ya ɗauke su faɗaɗan tafukan hannayen shi ya cika su da bobs ɗinta kafarsa ɗaya tana a tsakanin cinyoyinta sosai ya shige ta a haka bacci ya yi awon gaba da su sautin ringin ɗin wayarsa ne ya yi silar farkawar shi idanuwan shi sun yi jawur da su kasala duk ta dabaibaye shi da kyar ya iya zame jikinsa daga nata wani irin mayataccen kallo yake binta da shi ji yake kamar ya kara second around don baya gajiya da ita matsawa ya yi setin face ɗinta ya kama lips ɗinta ya yi sokin ɗinsu kafin a hankali ya zame ton ɗinsa ya mayar saman niflis ɗinta sosai ya yi sokin ɗinsu kamar zai ƙarar da su wayarsa sai ringin take yi ya ki mayar da hankali kanta jin zafin abin da yake yi mata ne ya yi silar farkawarta idanuwanta sun yi mata nauyi muryarta a disashe ta furta sunansa pravin Plis ya isa haka ya kamata ka tafi mareci har yayi na san hajiya saratu za ta neme ka dagowa ya da idanuwan sai kalli face ɗinta kin gaji da ni ne girgiza masa kai ta yi kai ma ka sani ba na gajiya da kai private da a ce zan gaji da kai da tuni na raba da kai da kyar take yin magana idanuwanta na lumshewa har yanzu mayan shi take yi please ka tafi private na roke ka da kasalalliyar muryarsa yake yi mata magana zan yi kewarki na san idan OS ya dawo gidan nan ba karamin takura zan yi ba amma duk da hakan zan yi kokari ina satar hanya ba tare da kowa ya sani ba zan rinka zuwa ɗakin ki kina rage min zafi harara hajjati ta ɗan jefa masa matar kafa har mamaki nake irin yadda kake liƙe min bayan matarka ta fi ni komai taɓe lips ɗinsa ya yi kada ki ce haka arziki kawai za ta nuna miki bayan haka bana tunanin akwai wani abu da za ta iya finki da shi sai dai ma ki fita amma ka fi son ta a kaina saboda ta haifa maka 'ya'ya wa ya faɗa miki ke ma ai na samu ƙaruwa da ke sai dai Allah bai nufa zai yi tsawancin kwana ba ya rasu amma za mu sake haifar wasu idan kina so tamkar ya fama mata raunin da ke a cikin zuciyarta kifa kanta ta yi saman filo hannu ɗaya ya ɗaura a saman sumar kanta ya ci gaba da shafa lallausan gashin kanta it's okay kada ki min kuka kin san bana so mai honi cikin shekar kuka take faɗin Pravin na gaji da irin rayuwar nan bana jin daɗin kasancewa ta a matsayin yar aiki a gidan nan saboda matar ka Saratu ta tsane ni ba ta so na har gori take yi min tana kira na da sunan karuwa wai ina shishige ma babansu wai ni Pravin sautin kukanta ba karamin taba masa zuciya yayi ba Lallashin ta ya so mai I'm sorry na san ba daɗi but ki hakuri insha Allah zan nema miki mafita idan ba kya son zama a gidan nan zan siya miki wani ki koma ki zauna can hakan yayi miki yayi tambayar yana leken fuskar ta ba tare da ta dago da kanta daga kan filo ba ta ce a'a ni ba na son in yi nesa da kai idan ka siya min gida na koma za ka yi min wuyar gani amma idan anan ne zan rinka ganin ka akai-akai ko da ba za mu yi magana ba idan ka gifta ina jin sanyi a raina limshe ido yayi muryar ta na ƙara jefa sa cikin yanayi na jin shauƙin ta shi yasa nake kara son ki my heartbeat kin fiye mun kowace mace a duniya Divya kin yi hakuri da ni da daɗi da babu daɗi kin zauna da ni ina son ki sosai ke ma kin sani Saratu bata fiye mun ke ba zan iya rabuwa da ita amma ke ba zan iya rabuwa da ke ba saboda ke jini na ce kuma amana ce a gare ni kalaman Pravin sun sanyaya mata zuciyarta sosai ba ta taba kokonto akan abin da yake faɗa mata ba idanuwanta jawar take duban fuskarsa i love you so much my life partner murmushi ya sakar mata idan akwai abin da kike bukata ki sanar da ni zan yi miki shi girgiza masa kai ta yi a'a ai ka gama min komai private ka haɗa ni da mutanen kirki waɗanda har yau ina alfaharin kasancewata ta a cikinsu sun ɗauki nauyin komai na rayuwata ce na sha na sitirar sanyawa ta kai ne slapravin bayan albashi da nake samu a wurinsu kai ma kana tura min kuɗi duk karshen wata masu yawan gaske ban san ina zan kai su ba tun da bani da bukatar su da a ce yaronmu yana a raye kaga sai mu rinka siya masa abubuwan wasan yara da sutura masu kyau da rawar murya ta kai ƙarshen maganar sosai ta sanya mishi kuka cikin shekar kuka ta ce Pravin ba zan iya ɓoye maka ba ina son na haihu ko don na samu madadin shi ki kwantar da hankalinki zan yi shawara akan hakan jinjina masa kai ta yi yunkurawa ya yi tare da miƙewa ya sanya hannu biyu ya cacibe ta duk girman jikinta baya jin nauyin ɗaukar ta sakowa daga saman gadon ya nufi toilet da ita wayarsa da ya bari a cikin aljihun shot ɗinsa da ke yashi a ƙasa sai dingin take ta yi da zarar kiran ya katse wani ke shigowa Akalla ta shafe sama da mintuna talatin tana zariya a cikin ɗakinta. Hannunta rike da iPhone ɗinta, yayin da idanuwanta ke kallon haɗaɗɗiyar agogon bangon ɗakin karfe shida na marece. Lamarin ya ɗaure mata kai, damuwa ce ƙarara akan fuskarta. Tun ɗazu da ta kammala yin waya da gimbiya mujidat, hankalinta ya dawo kan mijinta. Ganin tam ɗin dawowarsa daga aiki har ya zarce babu shi babu alamar shi. Saboda damuwar rashinsa ta manta da zancen kiran Zara, hatta PA ɗinsa ta kira a waya ta tambaye shi ina Pravin ya ce mata Aishi tun wuraren karfe 12 na safe raban shi da Pravin hankalinta ba karamin tashi yayi ba hakan na nufin ko aiki bai yi a ofis ba to ina ya shiga tun da take kiran layinsa ba a fikin abin duniya ya ishe ta saboda ta damu da Pravin ta yi kewarsa sosai ba ta tunanin ko abinci za ta iya ci idan bai dawo ba guntun tsaki ta ja a fili ta furta ya salam ya Allah ga bawanka nan ka tsare min shi a duk inda yake ta ambaci hakan tare da jefa wayar ta saman gado ta sauri ta nufi tafkeken closed na kayan su ta bude ta dauki mayafi ta yafa a kafada tsabar sauri takalman da ta zira a kafar ta daban-daban a daidai bakin kofar fita daga ɗakin suka yi kicibus da tunes bakunan su dauke da sallama wankan suit ne a jikin su sun bi shape din su masha Allah shigar su mai kyan gaske wani irin daɗin kamshi ke fita daga jikin su hankalinsu ba karamin tashi ya ba ganin momin nasu fuskar ta babu walwala har suna haɗa baki wurin furta mom lafiya me ke damun ki ne girgiza kai ta yi ina fa lafiya dadin ku tun karfe sha biyu ya bar ofis har yanzu bai dawo ba na kira layin shi wayar tana ringin ba a ɗagawa a tare suka kalli juna babu alamun damuwa akan fuskokinsu kwantar mata da hankali suka so mai mu ki kwantar da hankalinki dadi fa ba wani karamin yaro bane da zaki tashi hankalinki akan shi ya san inda ya je kuma zai dawo ne insha Allah fuskar ta babu walwala take duban su please ku bani hanya in wuce ina so na je na faɗa ma baba har suna haɗa baki wurin furta sunan baba haba momi Hakan wani dalili da zaki je ki faɗa masa so kike ki tashi hankalinsa gaskiya a'a ki koma ki zauna zamu je mu nemo dadi duk duk inda ya shiga riko hannunta ziyan yayi suka koma cikin ɗaki gefen gado ya zaunar da ita Zian please ku duba dadin ku ni damuwa ta kada a ce wani abu ne ya same shi tama jiya ya faɗa min baya jin dadin jikinsa muryar ta kamar za ta fashe da kuka ta yi musu maganar Zaid ya ce insha Allah ba abin da zai same shi mami yanzu za mu je mu nemo shi ya ambaci hakan tare da riko dan uwan nasa suka fice daga cikin ɗakin ransa a ɓaci matuka daga gaban kofar ɗakin suka tsaya suna kallon juna mutumin nan ɗan rainin wayo ne wallahi zaid zan tona masa asiri a wurin momi ta yaya zai bar mahaifiyarmu cikin damuwa yana can yana sharholiyarsa ta ma zuba masa ido nake yi ina tara shi duk yadda zai ya so ya dakatar da Zayyan akan yayi shiru ya kirfe baki sai da ya kai karshen aya ka daina daga murya buro ni ba wai ina goyon bayan abin da yake yi ba ne. bane ka yi tunani mana muddin ka tona ma dadi asiri wallahi mu ka ja mu bala'i kana ganin irin gorin da ake yi mana a family akan mahaifinmu yana zama a gidan surukansa yanzu idan ka faɗa wa mami cewa dadi yana bin matan banza me kake tunanin zai biyo baya sassauta fushin fuskar sa yayi haka ne ziyad amma abin yana kona min rai waye yake son ya ja mana bakin jini da me mami ta rage shi da har ya gaza kama mutuncin kansa wai shi so yake dole sai ya bata mana suna tuni idanuwan shi sun cicciko tab da kwalla ya ci gaba da cewa shine silar komai da ke faruwa a rayuwarmu zaid ina kishin mahaifiyata sosai ina jin takaici da kululun bakin cikin mutumin nan wallahi duk ranar da mummy ta ji labarin abin da yake aikatawa tabbas zuciyata za ta iya bugawa saboda tana kishi kuma tana saboda amin wallahi duk ranar da mummy ta ji labarin abin da yake aikatawa tabbas zuciyarta za ta iya bugawa saboda tana da kishi kuma tana son dadi ni har kokonto nake yi anya dadi yana son mummy kuwa ko dai abin da mutane suke hasashe akan shi gaskiya ne ya aure ta saboda dukiyar family dinmu yana magana hawaye yana ci gaba da taruwa a cikin idanuwan shi dafa fadarsa Zaid yayi duk abin da kake ji Ziyan ni ma ina jin sa amma ya zame mu ta mu kaddarar haka ta zo mana mu yi hakuri wata rana sai labari sanan ya kamata mu taya shi da addu'a akan Allah ya shirye shi saboda shi mahaifinmu ne duk inda za a je a dawo mu jininsa ne kuma ba za mu so mutuncin ya zube a idan jama'a ba lallashin junansu suke ta yi hannunsu riƙe cikin na juna suka nufi babban falon gidan masu aiki ne ke ta kai komo suna dab da za su fice daga falon kwatsan pravin ya faɗo sai faman zumbula sauri yake yi jikinsa sanye da sut ɗinsa light brown kiris ya rage su bangaje juna da shi duk da faɗin kofar kasancewar kowannensu hankalinsa ba a kwance yake ba har za su gifta shi suka ci wani uban birki a gaban shi tun daga kan yadda suke jefa masa kallo ya sa shi kame kansa har kun dawo daga aikin tambayar da ya jefa musu kenan ziyan tamkar ya shaƙe baban nasu haka yake ji takaici ya hana su magana lafiya ba ku ji ina magana ba sai da suka taushe zuciyarsu tukunna suka iya yi masa magana zaid ya ce sane da dawowa dadi ya ofis din na ga yau kayi mare ce ko duk aikin ne ya rike ka basarwa ya tare da cewa eh daga haka bai kara tanka musu ba sai bi da ita ta gefen su ya wuce kamar sakar karo haka suka bi bayansa da kallo san bai san cewa sun san abin da yake aikatawa ba kusan a tare suka girgiza kawunansu ziyan tun da ya dawo mu koma duk mu koma ɗaki dama ni a gaje nake wallahi ina so na ɗan kwanta in huta juyawa suka yi a tare suka nufi faɗin su hajiya saratu na zaune a gefen gadon ta baiwar allah damuwar duniya ta ishe ta hannu biyu ta zabga uban tagumi gabanta sai faduwa yake gani take kamar wani abin ne ya faru da mijinta kasa samun nutsuwa ta yi zumbur ta miƙe kamar an zungure ta da sanda safa da marwa ta ci gaba da yi a cikin ɗakin tana karewa agogon bango kallo ba zato ba tsammani muryar Pravin ta ratsa kunnuwanta assalamu alaikum tun kafin ta jiyo ta kalle sa ta soma sauke na nauyar ajiyar zuciya tsabar farin ciki da sauri ta nufe shi hannu biyu ya rungu mota a kirjinsa sai faman sauki ajiyar zuciya take yi yayin da take ƙara shakar kamshin turaren jikinsa I'm sorry my life, my wife na san ban kyauta miki ba tun kan ya karasa maganar Hajiya Saratu ta ɗago da fuskar ta babu annuri ko misƙala zaratan tuni ya sha jinin jikinsa daga kausar murya ta furta farabin daga ina kake ras ya ji gaban shi ya faɗi na kira fiye ɗinka a waya ya sanar da ni cewa tun karfe 12 ka bar office ina son jin ina son jin ya aka yi ka bar office ina kuma ka je rai a ɓace take yi masa magana hannunta rike da kogunta ya tsare ta da ido ba tare da ya furta kalma ko ɗaya ba hakan ba karamin kona mata rai yayi ba tsawa da daka mishi kamar mahaukaciya ta catukume gaban rigarsa na ce ka faɗa min ina ka je private saboda ka mai da ni shashasha banda amfani a gurinka shine zaka kama hanya ka bar office tun karfe 12 baka kira ni a waya ka sanar da ni ba ka sa duk na bin na tashi hankali na akan ka ni na ɗauka ma wani abu ne ya same ka sai gashi ka dawo min lafiyar ka kalau ɗan hanjin cikin sa tuni sun so mu kaɗawa ka ga umman namiji wanda ya saka wanda ya santa kan mace rinsa idanuwan sa ya tare da kai hannu ya dafa gefen cikinsa nan take hankalinta ya matukar tashi labbanta na rawa take furta Pravin lafiya me ke ka? da wata iriyar kasalalliyar murya ya furta my stomach bana jin daɗi ai tun jiya na faɗa miki ya karasa maganar yana faman cizon labansa lokaci ɗaya fushin fuskarta ya sassauto tsananin tausayin shi ne ya kama ta ganin yana tangal tangal kamar zai faɗi yasa ta saurin tallabe waist ɗinsa da taimakon da suka karasa da taimakon da suka karasa gado ya hau ya kwanta yana fuskantar silin daga gefen gadon ta zauna daga gefen sa, tana kallon shi Pravin I'm sorry na yi maka faɗa ban san baka da lafiya ba kai ne kake imin magana kake imin magana wai Rabin ka san baka da lafiya me yasa baka kira a waya ka sanar da ni ba cikin kuluwa take yi mishi magana har ta manta da zancen tambayar shi ina yaje Allah sarki Allah sarki wannan kenan kai kai kai kai wannan mutumi wannan mutumi mm. duka duka anan zan da sai mun haɗe da kowa a kashe na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu wato middle step kashi na talatin da biyu kasa kasa take ambaton sunan shi yaya na raba raina shiru duk da shirin bai amsa mata ba hufina still shiru da alama